kwanakin nan an samu wani wanda ya kira waya ga ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar nan Dr. Abdallah Usman Gadan Kaya idan aka ce Dr. Abdallah Gadan Kaya ai kowa ya san shi shi fa bayani yake yi cewa an kira shi daga jihar Bauchi an gaya masa cewa akwai wani hotel a jihar Bauchi da ake aikata baɗala irin abin da bai dace a yi ba ko ba haka ba ya koro abin da aka gaya masa ne a matsayinsa na mai hirsu wanda yake kwaɗayi akan imanin al'ummar jihar Bauchi da ma musulmi gaba ɗaya sai ya fito da wannan magana a irin tasa fahimta ya yi bayani domin abin ya kai ga hukumomi a ɗauki matakin da ya dace ba shi ne abin da ya ba sai daga ƙarshe yanzu an koma wai shi ne ma abin tuhuma a'a yan majalisa na neman Dr. Abdullah Gadan Kaya gwamnati ma na neman sa ya yi bayani to me kace so ya gaya maka sai ka je ka yi bincike ka gane abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba ko ba shine ba mafi yawan abin da yake tasowa sai 'yan siyasa su siyasantar da shi abu ne da ya shafi al'umma sai 'yan siyasa su siyasantar da shi shi Dr. Abdullah Gadan Kaya malami ne mai wa'azi kuma fitaccen malami sananne kuma mafi yawan wa'azinsa yana karkata ne akan abin da ya shafi tarbiyya duk da kasancewarsa malami wanda yake haɗawa da barkwanci da hikimomi a wurin wa'azi dama haka ake so kada wa'azin ka ya zama mai tauri ko da yaushe haka yake kuma saƙonsa yana isa kuma ana ganewa muna fahimtar wannan to yanzu ya za a yi a rusa abin da yake faɗa to yanzu bari a kirawo shi a zo a tara wasu mutane ganin ya za a yi a ci mutunci ko ko a mai abin da za a gane cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne ai abin da ya faɗa ba ƙiyayya yake bai yiwa a ce Dr. Abdallah gadon ƙaya yana ƙiyayya da al'ummar musulmi na Bauchi ai ba zai yiwu ba ba ƙiyayya ta sa yi wannan magana ba soyayya ce ga jihar ko ba haka ba da kuma al'ummar jihar da kuma tarbiyyar da ya shafi wannan jiha kuma yakan yi irin waɗannan bayanai akan Kano ma inda yake yana bayani akan wurare to me yasa wannan karan maimakon abin da ya faɗa a je a bincika cikin sirri a yi bincike sai a dawo ana ta wasu maganganu to don haka muna kira ga hukumomi da su nema wa kansu daraja kuma su yi ƙoƙarin kare daraja da martaban malama addini malama addini ba makiyanku bane ko ba haka ba malama addini ba makiyanku bane wanda yake son al'umma da alkhairi ba kamar malamin addini yawwa idan abin da ya faɗa kun bincika ba haka bane sai ku dawo ku ce a mun bincika ba haka bane kuma baɗalan ma ba a yi ne ana yi mana ita kanta gwamnatin ba kankan ba ya kai su sa hannu kan wasu yarjejeniya ba wanda mu dai bamu da wannan bukatun gari duk ba an yi ba mutanen nan aka sa musu ido abinda baka tsammani za mu samu kanmu a ciki muna gane wannan ko Allah ta'ala ya ba mu iko mu kiyaye so shi mutumin da yake da son zuciya abin yana girmama a cikin ransa ko a cikin zuciyarsa ya yawa wani da'a hatta lauka na khaliqahu ko da mahalicinsa ne yana jin nauyin yi wa Allah biyayya baya iya yi wa Allah biyayya wa ba'dun nasi ma auqa'ahu fil kufri illa hadha kai wasu mutane fa babu abin da ya jefa su cikin kafirci face son zuciya muna ganewa abin da ya jefa su a kafirci shine tsantsan son zuciya لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه هكذا يقول دومن صيري تمكن من قلبه صيري يا ماما يزوتي يسا son zuciya son rai ya mamaye kowane gefe na cikin ransa to idan aka wayi gari bawa son rai ya riga ya kama shi ta kowane gefe son rai ya riga ya gama kewaye shi fasara lahu asiran wa mawqi'an Allahu fil wa fil gururi sai a waye gari ya zama dan bursuna a hannun son zuciyarsa idan bawa ya lalace sai ya zama kamar dan bursuna a wajen zuciyarsa dan bursuna yana da yanci baya da yanci ko sai yadda aka yi da shi to idan bawa ya lalace zama yake yi ɗan bursuna a wajen zuciyarsa sai yadda zuciyarsa ta ga dama ta yi da shi muna gane wannan ya zama asiran daurare ɗan bursuna sai yadda zuciyarsa ta juya shi Haka nan zai yi wa muki Allahu fil gururi sai rai idan yayi wa bawa yawa sai ya afka shi cikin rudani al gurur ya rika jin rudi ya rika jin ya isa ya rika jin rudani rudu kai aiko muna cikin rudu ana ganewa kar ka kai karatun nan ko ina wajen Najeriya eh wajen Najeriya a Najeriya ne kawai za a fito a ce mun san kuna jin yunwa mun san kuna fama da talauci mun san ba ku da abinci amma muna nan za mu duba mu ga yadda za mu magance matsalar ku wanda ya ce maka zai duba sai ka je ya siyo motar miliyan ɗari yana hawa ba haka suke ba miliyan ɗari yanzu wanda aka ce mai al'ummarsa suna mutuwa da yunwa kuma ya sai motar miliyan ɗari yana hawa a ce wannan yana kan to wani irin tunani gare shi eh saboda Allah in dai da gaske kana so ka sama wa al'ummarka mafita motar miliyan ɗari inda za ta kai ka ta miliyan goma ba za ta kai ka haka ne mafi yawan manyan ƙasan nan iyakacinsu da mota gida zuwa airport mafi yawan manyan ƙasan nan duk wanda ya kai babba ya kai matsayin kai ko kwamishina ma minista mafi yawa ba sa hawa mota daga jiha zuwa jiha kai malam motan miliyan goma misali a ƙasar nan ina ne ba za ta ba eh ya muke ganin ƙasashen turawa a ce maka mutum babba ne a gwamnati yana hawa keke wani yana hawa mashin wani yana hawa public abin nan eh, bus ba muna gani ba kuma su ma manyan ƙasan in suka je can ana gani yanzu ka je ka duba matsalolin nan da Najeriya ke ciki tsakanin ministoci da muke da su sama da guda arba'in babu wanda babu manya-manyan jifa-jifai a hannunsa ko ba haka ba mu ɗauka muna da ministoci guda arba'in kowane an ba shi ɗima-ɗiman jifa-jifai a hannunsa maintenance ɗinsu kuɗin gwamnati mansu kuɗin gwamnati gyaransu kuɗin gwamnati ka koma ka ga gwamnoni wani sai ka gan shi da mota talatin yana yawo ba haka suke yi ba duk wannan fa a babu kuɗi ake yin su bi ma'ana abinda masu son zuciya suke son gaya mana a Najeriya babu kuɗin da za mu tausaya maku amma muna da kuɗin facaka